bismillahir rahmanir rahim amma ba'd dabbar aqiqa hukunce hukuncenta da sharuɗanta al-aqiqatu ahkamun wa shurut aqiqa ita ce dabbar da ake yankawa sakamakon haihuwa ana yi ne don ƙara kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da godiya a gare shi akan ni'imar da da ya bayar jumhurin malamai wato mafi yawan su sun tafi akan yanka wannan dabba sunna ce mai ƙarfi kuma lamarin ta yana nan ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da yaro namiji ana yanka masa dabbobi biyu yarinya mace kuma ana yanka mata dabba ɗaya an sharɗanta dangane da shekarun dabbar da za a yanka ga aƙiƙa an sharɗanta irin abin da ake sharɗantawa a dabbar layya wato ɓangaren tumaki da raguna ko awaki da tamaru kuma dangane da tinkiya ita ce wadda ta cika watanni guda shida ko fiye da haka dangane da akuya kuma ko taure shine wanda ya cika shekara ko fiye da haka ba a sayar da namanta ba a sayar da fatanta ko wani abu daga jikinta kuma ana kiyayen irin abin da ake kiyaya na aibuka ga dabban layya kamar wato dabbar da take da matsala a ido wadda matsalan ta yake a bayyane ko gurguwa wanda gurguntanta yake bayyane ko maras lafiyan da cutar ta yake a bayyane ko kuma ramammiya kwanjalalliya wadda ba ta da nama ba ta da kitse kuma lokacin fara yanka dabbar aqiqa yana farawa ne daga fitan yaro daga cikin mahaifiyarsa kuma baya halatta a yanka masa wannan dabbar gabanin a haife shi sai dai mustahabbi ne a jinkirta yanka dabban zuwa yininsa na bakwai idan hakan ya gagara sai a kai shi zuwa ga yinin sha hudu idan hakan ya gagara sai a ɗaga yankan zuwa yinin ashirin da ɗaya sati uku kuma yinin da aka haifi yaro ana kirga shi cikin waɗannan kwanaki guda bakwai amma ba a ƙidanya daren da aka haife shi in an haife shi ne a dare sai dai za a fara ƙidayan ne daga yinin da ke bayan wannan daren annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane yaro yana rataye ne da abin da za a yanka masa wanda ake yanka masa a yinin bakwai ɗinsa sa'annan a sanya masa sunansa a aske gashin kansa kuma ita dabbar aƙiƙa ana ci daga namanta kuma ana kyauta da shi ana sadaka sai dai ba a iyakance me za ka yi kyauta ko ka yi sadakan da shi ba duk abin da ka bayar ya yi sai dai ya halatta ka ba da shi ɗanye ko kuma ka ba da shi bayan ka dafa sai dai wanda aka dafan shi ne ya fi saboda cikin haka akwai kyautatawa kuma akwai godiya wa Allah ta'ala akan wannan ni'ima wallahu ta'ala a'lam